Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau wato talata ko kuma laraba ɗaya ga watan Mars na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa jami'an tsaro a Gaya sun kama fiye da birgi 60 na tabar wiwi cikin daren Litinin 27 ga watan Fabrairu. mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mohamed amina ta wato ta ziyarci makarantar firamare peyi ba da ke yamai wadda aka sake ginawa bayan da gobara ta lakwame ta a shekarar 2021 inda yara kimanin 21 suka rasa rayukansu muna tare da karin bayani sana a ƙarshe rahoton musamman na yau ya matsa ƙaimi ne kan tabbatar da haɗin kan al'umma tsakanin ƙabilu daban-daban na gundumar bankilare a jihar tilibiri mataimakiyar Sakatar janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad da ke ziyara aiki a nijar a safiyar yau ta kasance a sabuwar makarantar firamare bai ba a yamai majalisar ɗinkin duniya ce ta gina ta sake gina makarantar tare da samar da kayan aiki biyo bayan faruwar gobara a shekarar 2021 wadda ta halaka 'yan makaranta kimanin ashirin wannan ziyara ta baiwa wakiliyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar damar ganin ayyukan da hukumar tata ta yi Amina Muhammad ta yi wa Mamman Ada ƙarin bayani. wannan ziyarar da muka zo yi wato duk abin da aka faɗa a turance a can majalisar ɗinkin duniya shi muke so mu zo mu gani anya ana yi ne ko ba a yi ana tallafawa ma gwamnati ko ba a yi to ne maganar da muka zo yi a nan kenan mun zo mu yi tare da mutanen gwamnati mu ga abin da suke mu ce to wani irin taimako kuke nema taimakon da kuka yi ma kanku me ne za mu ƙara a samu ci gaba to abin da muka gani a nan yau duk abin da ya faru da gobarar nan da aka yi da aka rasa yaran nan 21 bai kamata a ce an yi rashi haka kawai kawai ba a'a wannan makaranta a sake gina ta a samu cewa da duk abin da ake da shi a turai shi ma ana da shi a Nijar dan ba dalilin da ba za a samu ba kun gamsu kan abin da kuka gani anan mun gamsu amma ba nan ta kare ba dan sauran jama'a ya kamata su gani su mara ma gwamnati baya su ma su dauka nasu ne a ci gaba da shi dan a samu a kara Sabon zababben shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya zama wajibi ya dukufa a kan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ya kuma zama tilas ya yi ƙoƙari fiye da wanda gabace su Muhammadu Buhari domin samun sakamako mai kyau. Shi ɗan jarida kuma ƙwararre akan batutuwan da suka shafi tsaro Sidik Abba. Na wato ya kuma ce Najeriya ita ce ƙasa mafi karfin tattalin arziki da kuma na soja a Afirka ta yamma. La presidential Zaben shugabancin ƙasa a Najeriya yana da mahimmanci wajen yakar ta'addanci. a Najeriya. Sannan kuma Najeriya ta kasance sahun gaba na tattalin arziki da karfin soja Afirka ta yamma. Kina yana da mahimmanci su mayar da hankali wajen karɓar bukatocin yankin Sahel. Sannan ba lalle ba ne sha'anin tsaro Tunubu ya ɗauke shi a matsayin sahun gaba. Saboda kamar yadda kuka sani an zaɓe shi ne tare da mataimakinsa Kashim Shatima wanda da asalin yankin Maiduguri ne yankin da ya zama cibiyar Boko Haram. haram sannan kun ga rakiyar sojan tsaro da aka saka a lokacin da tunubu ya je maiduguri kenan lalle ne gwamnatin tunubu ta mai da kaimi wajen yakar boko haram kuma a saka kayan da ya kamata domin samun sakamako fiye da wanda aka samu da shugaba buhari jami'an tsaro a gaya sun sake sauke miyagun ƙwayoyi cikin daren litinin da misalin karfe goma a tashar bincike wato ta kan iyaka da ke sabon birni a karamar hukumar tunuga wani mutum ne ya ɗauko birki 69 na tabar wiwi ya kuma ɓoye su a cikin wata mota musamman a cikin ƙofofinta da kujeru da kuma wato wuraren ajiyar kayayyaki marshal deloji chef muhammadu lawali umaru mataimakin shugaban hukumar octris ta sabon birni ya yi wa fadal alu ƙarin haske Ina farin cikin gabatar muku da kwayar da muka kama a shingen bincike na polis na iyaka da sabon birni a wajen karfe goma na dare. Mutunan da muka kama ɗan kamba ne kuma yana da takardun ƙasar Najeriya, inda ya ɗauko birgin tabar wuiwui 67 da bakwai da aka lallaka ka ɓoye a cikin motar. A lokacin da ya zo wajen shingen bincike, ɗaya daga cikin jami'an bincike ya je ya binciki abin da ya ɗauko sai ƙoƙarin komawa sai dai tare da tallafin sauran jami'ai mutumin ya ce mana kwayar ta abu zakali ne da ake son a kai sokoto an kiyasta daraja ta wajen miliyan hudu da jika 140 na sefa a lokutan baya-bayan nan masu sufuri da sauran masu balaguro kan hanyar cinta da citawa na cin karo da masu fashi da makami wani al'amari da ke ɗaukar hankalin hukumomin yankin amma kuma sun ce sun ɗauki matakai domin inganta tsaron lafiyar jama'a da kuma dukiyarsu a wannan yanki abdulsalam birkili mataimakin magajin garin cintabaradan ya yi wa wakilinmu na musamman alamin washar ƙarin bayani a Dangance da al'amarin da yake wakana na kwace da 'yan fashi a waɗansu hanyoyi na da'irar mu musamman hanyar da ke zuwa wajen amokai da hanyar da ke zuwa wajen tawa akwai 'yan fashi bisa motuna da suke tare mutane suna musu kwace. A namun ɓangare muna nan da ɗaukar matakai na wayar da kai. Muna haɗuwa da shugabannin tsaro da sarakuna da masu garuruwa da masu unguwanni da 'yan kabu-kabu domin sanar da su su cewa mu babban arzikinmu a nan cinta shine zaman lafiya. Idan akwai zaman lafiya ne ake iya zuwa kiyo da dabbobi, a lokacin ne kuma ake iya yin kasuwanci da akwai zaman lafiya ne ake iya yin 'yan kananan sana'o'i. rashin euh, cawa na tura makiyaya su sabka daga arewa zuwa kudu wani lamari da ke da damuwa sosai in shi shugaban gungun Fulani. ya ci gaba da bayani tare da sa kira ga abokan hulɗa da su taimakawa makiyaya ta hanyar ba da abinci dabbobi kyauta malam umaru shugaban gungun fulani ya yi wa adamu umaru ƙarin bayani dabbobi mai yankin su duka sun koma kuma wajen ciyawa cikin dajin nan ko kaɗan babu in sai dai bangare na can arewa da nisa can da yake da wani ciyawa amma shi ma ba shi isa dabbobi yanzu dai suna nan dai suna diba inda adda kai posh posh na wani abu amma in an ɗauka wata guda nan gaba wata biyu ciyawa ba a sami suki wannan zon sai dai kamawa na le partenaire da gwamnati bangaren ruwan sha ba shi da matsala akwai riyoji na galgajiya. kuma akwai forage waɗanda gwamnati ya yi da project akwai le pc mantewa kiran da gare mu wajen macaya su diba inda ko ciyawa bai kamata su tsaya wuri guda su jira kaman kama gwamnati ko kamawan proje su diba inda ko ciyawa duka su kai dabbobin su can bayan shi kuma waɗanda suke da dabbobi da yawa su diba su gani yadda za su sai da waɗansu don su ci da waɗansu domin taimakawa gwamnati da hukumomi wajen samar da ciyarwa mai kyau ga yara kamfanin sarrafa abinci ya kaddamar da wato sabon sinadarinsa mai suna vitamin plus jiya a yamai menene wannan gari yake ya kumsa kuma menene amfani da ke kawowa ga kwanshi lafiyar yara amelie gerald shugaban projen wato miriam abokin hulɗar kamfanin ta yi wa usman wato hawa usman ƙarin haske Wannan garin kunun na yara yana da madara kuma an haɗa shi ne da abincin gargajiya da suka haɗa da wake da waken awara da hatsi da gujiya wanda aka sarrafa waje ɗaya don a cike gurbin sinadaran ƙarin jini da ƙarin kuzari na yara masu watanni 6 zuwa 24. Mun yi aiki da kamfanin kan sinadaran karin kuzari da jikin yaran da basu da shi ke bukata. Ma'anar ita ce samun nau'in adadin sinadaran ƙarin kuzari da jikin yaron ke bukata sau biyu a wuni. Wannan nasa yaron ya girma cikin kuzari da hazaƙa a bangaren karatu ma zai samu kaifin basira duk da cewa ya yi inhwanar yara masu tamuwa amma masu cikakkiyar lahiyar ma ana iya basu shi ko da kuwa ana haɗa musu ni da nonon gaba Wata ƙungiya mai zaman kanta ta bai wa wasu gungun mata na Difa kyautar kayayyakin sarrafa gida da turaren wuta. Magajin garin Difa ta yi kira ga gungun wato matan da su haɗa ƙarfinsu su yi aiki domin kyautar rayuwar mambobinsu da al'ummar baki ɗaya. Madam Barmu Asma'u Kanta magajin garin Difa ta yi wa Mani Musa ƙarin haske. To, jan kunne guda ne shi dai wanda ya hudda kuɗin shi ya saya ya tallafa maka ba dan bayya so bane ba. ba don bayya so ya sa wani ya samu ba ne ba don ya kawo maka ka ci gaba kenan allah ya sa wannan tallahin da aka yi ya zamanto a ce gara da aka yi shi amma ka a tahi ya zamanto daga an huta daga nan a zo a rarraba shi ya zamanto kowa a gidan shi zai yi gurfaman gare ku kenan ku tsaya gaba ki ku sarrafa kayan ku annan cikin gurfa kin ya zamanto abin da kuke samu kuna ƙara juya shi don ya zamanto kamar kuma ku taimaki waɗansu tunda wani man yana iya taimakon wani ma. majamar evangelica ta ƙasar niger ta shirya wata haɗuwa wata mabiya addinin kirista a game da kyauta kyakkyawar tattalin iyali karo na biyu a makon da ya gabata a maradi kimanin mutum ɗari maza da mata ne daga sassa daban-daban na nijar suka halarci wannan haduwa ga dai karin bayani ta bakin reverend ana ruwa shugaban arn ta nijar Muhimmin manufar wannan haɗuwar shine ƙarfafawa maza gwiwa domin su kula da ɗawainiyar iyalinsu da kuma tunatar da su nauyin da Allah ya ɗora musu na kula da iyali. Saboda a wani ɓangare ana ganin sakaci ga waɗansu magidanta. Don haka ne muke son kullum a rinka tunatar da su a cikin coci dangance da maganar Allah da ya bamu amanar iyalai mata da yara. mu ne za mu yi bayani a gaban ubangiji idan ba mu ciyar da su ba da kyau ba mu kula da lafiyar su ba da kuma su wani lokaci za ka ga maza suna saka sutura mai kyau amma kuma matan ba su saka sutura mai kyau Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya soma wata ziyara aiki a yankin tsakiyar Afirka yau na tsawon kwanaki hudu a cikin wani yanayi na nuna kyamar ƙasar ta Faransa. tun shugaban ƙasar ya bayyana cewa ko kuma rage yawan sojojin ƙasar a Afirka tare da samar da sabuwar dabarar hulɗa aikin soja. Dan jarida Sidika Abba kwararre a fannin tsaro ya muna sharhi a game da wannan batu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron za a rike cewa ya yi imani da rashin nasarori ga dukkan ayyukan diplomasiyar Faransa a Afirka har ma da bangaren tsaro da na soja. Shugaban ya sanar da rage yawan sojoji da kuma aiki tare da sojojin gida shine ake kira dangantakar yaƙi. Ba wata suka ba ce, amma da jimawa Faransa ta rika yaƙi ita kaɗa kuma ta bar sojojin ƙasashen Afirka suna yaƙi bangaren su daban. Abin da ya faru kenan a Mali kuma shine ta gane ta fara canzawa tare da Nijar inda aka fara ganin dangantakar yaƙi tana yin aikin sintiri na haɗin gwiwa zai fi amfana kuma zai fi tasiri al'ummomi suna ganin kasancewar sojojinsu amma ba su ganin amfaninsu babu wani sakamako faransa za ta canza hakan kuma abu ne mai kyau a yau matsalar tsaro a yankin sahel na girma da haka ana buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfi ko hakan zai isa za a gani a nan gaba sai rahoton namu na musamman gundumar bankilare da ke jihar tilibiri ta kumshi al'ummomi da yawa al'ummomin kuma na zama tare cikin fahimtar juna in shi wato albishir muhammad daga cikin matasa na wannan yanki ga kuma hirar shi da wakilinmu yusufu ilewat waɗanne ƙabilu ne ake samu a nan bankilare? Da farko zan zana mu kanmu abzinawa, kanan hulani, larabawa, zabarmawa da hausawa. Waɗanne mayan hanyoyi ne na haɗin kanku na zaman ku? A cikin ababuwan da suka ƙarfafa wannan zamantakewa ana iya zana haɗuwar da ake a bakin mashayar ruwa kamar rijiyoyi da makamanta. Akwai kuma gamuwar da ake a kasuwa, amma babban babban gimshikin da ke ƙara danko a tsakaninmu shine aure tsakanin ƙabilolin wannan gimshikin wasu al'ummomin ba sa mutunta shi idan dukkansu sun yarda ba wannan cuɗanya ta ƙabila haƙiƙa za mu kasance cikakken cikakken gimshikin ci gaban gundumar mu? A naka gani menene zai ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin ƙabilu. Abun farko da zai ƙarfafa wannan haɗin kan shine kaiwa juna ziyarar zumunci tsakanin ƙabilun. Saboda ba ziyartar uwaye ba ko kuma makusanta kaɗai ke da muhimmanci ba. Don ko idan kana da makwabci ya zan bahulla ce ni ko balarabe yana da mahimmanci ka kai mashi ziyarar zumunci don ka ga lafiyarsa da halin da yake ciki. Idan ana wani aure ko zanen suna a gidan wani daga cikinku ku game tattare a wannan sabgar don an zama ɗaya ana rayuwa tare shekaru da shekaru gaskiya al'ummomin bankilari daban-daban ya zan larabawan ne abzinawan fulani da sauransu ya kamata a ƙarfafa zamantakewa. Amma idan aka dibi abin da ke wakana yanzu, kalamun ga baki ne kawai yake bisa aiwatawar mutane ba yi. Hakika ba kuma shakka babu wani abin da zai haɗa mutane ya ƙarfafa zamantakewa kamar aure, kaiwa juna ziyara, musamman ma taimakawa juna da baiwa juna tallafi tsakanin al'ummomin daban-daban. Marla ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.